बुद्धिस्ट में विधाता mu shiga karatun ya kamata mu san wannan we should know this wannan rubuta a gefe yun sabul ismu idza kana maf'ulan bihi ana yi ma suna nasaba fataha kenan idan sunan ya zo a muhallin maf'ulu bihi that is the wanda aiki ya fada kai shi ko alladhi waqa'a alayhi fi'l fa'il ينصب الاسم إذا كان مفعولا به ana yi masuna nasaba fataha إن ya zo a muhallin maf'ulun bi put fata in a noun if it comes as a مفعول bihi that is what the action falls on the meaning of مفعول bihi what the action falls on maf'ulun bi shine abin da aikin ya fadi a kan shi maf'ulun bi wallazi waqa'a alaihi fi'lul fa'il maf'ulun bi هو الذي وقع عليه فعل فاعل مفعول bi is the noun that the action falls on maf'ulun bi shine sunan da aiki ya fada a kan yanzu dai da yare guda uku nan na ga kowa ya ji nashi ko uh, Abdul Fatah, you teach me Yoruba. so that if I give, give, give, then I will also explain Yoruba. Though you understand English, no problem. After the class. Uh, after the class. we move to this class now. <laughs> So, mashallah. اسم الذي وقع عليه فعل الفاعل وقع الاسم الذي وقع عليه فعل فاعل الاسم الذي وقع عليه فعل فاعل مفعول به هو الاسم الذي وقع عليه فعل فاعل the noun that the action falls on then eh sunan da ake fada kai misal misal misali misali awal kataba muhammadu kataba muhammadu adarsa a yi ce adarsa shine maf'ulun bihi Muhammadu wrote the lesson. Lesson is now what the action falls on. What did Muhammad did? He wrote. What did he write? Lesson. To lesson din shine maf'ulun bihi. Muhammad ya rubuta darasi. Me aiki a ciki? Rubutu. Waye rubutun? Muhammadu. Me Muhammad ya rubuta? Darasi. To shine maf'ulun bihi. what the action falls on aikin shi ne rubutu waye muhammadu me yayi darasi ya yi rubuta mai darasi to addarsa in ka kalli wasanin addarsa ma kulla addarsu wala addarsi idan ka tabta addarsi am addarsu khata rasibta fil imtihan 100% 0% asif fahimna na'am mafulin bihi la budda an yakuna ish mansuban mansuban wai da na da misalin akhar misalin sani rakiba rakiba rakiba ibrahim ibrahima am ibrahimu am ibrahimi ibrahimu jayid jiddan limada qulta ta am darajati am adarraja ta manso muna gane mafulin bihi ne? yanzu muna ƙwarin fito da mafulin bihi ne mafulin bihi dole zama ya ƙare da menene wasa shi fataha mafulin bihi dole ya ƙare da menene fataha wa zai ba misali da uku da musa al jayyar jiddar aka na Musa taama kaga shi ma ba da mata ce ta'ani ba da? Eh. eh da daru eh dara kaifa taqulu daru mafulun bi kuma taknisu fatimatu ad-dara talami za ne talami suka yi sai ka ce darabal bari mu je koya ƙoƙarin kawo na shi Aina Najib Adeoma, Maidya Najib. Yabana. Na dafa amajum na koma bi. Faye Faye Mok ule mu. Next. Na. Mazak. to amma yanzu mafulin bi ɗinka wani wasali zai kare da shi to gyara jumlarka jumlarka ta yi ta yi amma ka tsaya kalba karka sa ta mini ضرب محمد الكلب جيد في المعنى أنا صبورة na'am malam bashi zahaba bashiru suqa yana zuwa da tafiya tafiya ana tafiya sai zuwa kuma kana kauya ya tashi daga mafulin biya na isin mutum dan da jumla akala bashiru ya shi can ce akala bashiru al-qubza ko al Urza. ma al kun yau ta kula urza bai bai cika ba urza akala ba rice al-urz rice ne ai urz na a zai shirar ruwa musa ba kuma yana shan musa ya ce musa kanka ce rabu musa. ka al musa kuma ya zama wani musa ya ce rabu musa alma sai jidan شرب إبراهيم اللبن إبراهيم آه، طيب، محمد جيد جدا أكل محمد أكل محمد جيد جدا فايد تطبخ تطبخ الأم الطعام جيد جدا ba da rasa shi ma zama akwai amfani da suka suka abun a kai in ce talasa talasa a kai kuma kana sa bai kana sa har ya tashi daga kuli ya koma islam akala ta'am akala ta'am akala ta'am ba abinci ya ci

at'amtu zaka ce at'amtu sadiqa ya bi at'amtu sadiqa na ciyar da aboki yawwa at'amtu as-sadiqa at'amtu na wani يقرأ علي الكتاب yanzu wajen mun yi wannan sai musa a zo next now شرب الحصان الماء أخبر فيها شرب الحصان الماء the donkey drank the water now or the horse drank the water كتاب فين فين كان هو فين أيكي أيكي زوع برضو masu gani ba aiki wanda ya aiki mai aikin ya fada a kai fa'il fa'il maf'ulun bi fa'il fa'il maf'ulun bi fa'il fa'il maf'ulun bi So we are going to stop here so that if you come then there is another jumla that we are going to make jarro It will start from you. Inshallah to these people. So now, fahimna. Fil jumla indana kataba muhammadun addarsa kataba fi muhammadu fa'il addarsa maf'ulun bihi rakiba fi ibrahimu fa'il addarajata maf'ulun bihi mansub akala fi musa fa'il at'ama maf'ulun bihi mansub maf'ulun bihi always should be what mansub sai muka ce wa yun sabu bil ya'i wa nun back to our class please stop writing mu dawo aji wa yun sabu yanzu ka dauka kaman babu wannan mai jarru aka ce ana mai nasaba kuma ana yi mai jarra to yanzu nasaban muke fara we are discussing the nasaba just assume there is nothing here yun sabu bil ya'i wa nun musanna now look at it yun sabu ismi idan na mafulun bihi Eh, now, has fatha only when it is a maf'ul bihi ga suna nan ko you have seen it so now we are going to now dualize these nouns that we underline we are going to dualize the nouns that we have underlined za mu mai da wayannan sunayen da muka jalaya a ƙarƙashin su musanna biyu wannan ɗaya ne addarsa ɗaya addarrajata ɗaya al'ama ɗaya da yanzu za mu mai da shi biyu idan ba ko a hakan shi yadda ke shi kadai misali a darsu in za ka mai da shi musanna sai ka ce me a dar yawwa ko a darasani ko a darasai ko a darajata darajatani ko darajataini الطعام أو الطعامين جيد تو دكا إن suka zo darasani darajatani ta'amani mun sa inda za su ko mubtada ko khabar ko fa'il so now sai yunsabu bil ya'i wan nun an yunsabu ismi za kana maf'ulun bi so if they come as maf'ulun bihi is ya and noon no more alifun and noon مفهوم هذا من يستطيع هذه الجملة أن يسني المفعول به فقط جيد جدا الله يفتح عليك كتب محمد الدرسين maza zidna muna ya'un wa nun da muka canja nan mun yi ƙari ko da muka ƙara there is increment of ya'un and nun why did we increase ya and nun because it is a maf'ulum bihi we change we increase ya and nun because it is a maf'ulun bihi if it is a fa'il what will we increase if it is a mubtada malami za mu ƙara mubtada ne alif wa nun if it is a khabar what will increase if it is a maful bihi what will increase alhamdulillah da dars wadah in dai mafulul bihi ya ya'un da nun kaga sai muka ce kataba muhammadu darasai ni fata nan tana nan anan amma sai mu ƙara ya'un da nunu mun gane? malar canja wannan na biyu a ah, ba kai bane bane ibrahimu a الدراجة جيد A راكبة أول tukara keke biyu <laughs> akwai mai guda biyu malam na akwai mai guda biyu oke eh, akwai guda ɗaya mai biyu <laughs> addaraja taini kaga daraja taini akwai wajen kawo haka wani zai zauna a baya kuna tuka oke abin tukin guda biyu eh, oke eh, zai tuka to na'am rakiba ibrahimu Adaraja taini kaga yanzu zama biyu shi yasa ki ƙara yaƙun da nuni amma ana ƙara yaƙun da nuni ne in sun zo a mafulun biyu. kaga yanzu idan ta zo nan kataba fa'il muhammadu fa'il addarasai ne mafukunin bihi mansubin bil ya mansubin bil ya rakiba fa'il ibrahimu fa'il ad-darajataini darajataini mafulun bil ya

shi kadai tsabar zalama a cikin shekin ciwo <laughs> akala musa at ni we can not say akala musa at-ta'amani why who can tell us why mafulu bihi jayyid jiddan yanzu mun fahimci wannan karatun alhamdulillah kwafa wanda suke gaza yana akwafa yana da muhimmanci Is on good. Because, eh, hey, it's good. See, the way what Malam Abu Bilal is doing is good. You can write this one in hmm. separate, like one column. Kataba Muhammad Darsa. You underline the word Darsa is maf'ulun Then the next place you write Kataba Muhammad Darsaini so that you don't forget. Singular, it will have this maf'ulun Then now increment of ya'un and to kowanne na jarran ba ma kowa yanzu ya kamata ya gane wa yujarru lidai wa nawm give us that sentence that intended to be ko kai ne kai jalasa ko sahaba sun gwaji wa kawo mutu yawa jalasa maza jalasa talibu jalasa talibu alal Kurisi? kursi yawa kurisi? you جلس الطالب على الكرسي an samu ala harfu jar ismu majrur must bi kasra جلس الطالب على الكرسي so now if you are going to visualize it you say جلس الطالب على الكرسيين ذهب محمد إلى السوق كان إلى السوق it must be key, kasra jarra if you are going to analyze it you say zahaba muhammadu ذهب محمد إلى السوقين طيب فما يزولنا before you finish coughing I know the malam will soon come okay kataba Muhammadu ad-darsa if I say dualize the jumla complete not only the maf'ulun bi hmm. now كتباني اه نو يو اي في بالباء تنجس كتب محمداني آه، الدرسي الله يبارك الله يفتح كتب محمداني الدرسين فاعل مفعول به زيادة ألف ونون زيادة ياء ونون We did this. Some of my students that are a bit above your level, I can na hau. Akwai abin da ya kira kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha. Kana and its sisters. If kana enters a jumla, mubtada wal khabar. Please don't commit this one. Huh? this one, I'm just explaining something. Al waladu nadhifun. And if you look at this jumla, it's mubtada al khabar Al-waladu nazifun. The boy is clean. Al-waladu mubtada, nazifun khabar. Or marfu go. So if you now bring kana or its sisters, we are going to do it inshallah with time. Hmm. If kana enters this jumla, you say kana al-waladu. The waladu is remained the way it is. Mm. Then the nazifun will now change. Nazifun. ترفع الاسم ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها if كان enters the مبتدا will now remain as رفع then the khabar will now change to fatha this is what kana did does we have what you call inna wa akhawatuha inna and its sisters ita kuma inna and its sisters reverse is the case if you bring inna to this then it will be inna al Nadifun. Just like the first one, but only the. I don't know this one is ma, um, this is Mansub. Eh, This is Marfu. Eh, the Jumla is Al Walad, all are If Kana enters, the eh. Mubtada will remain the way it is. Yes. Then the cover will become Mansub. No. If Inna enters, the Mubtada will change to Mansub. No. The cover will remain the way it is. So just this is part. Eh, hey, no, eh, it's the same as the jumla. كان ولدان نزيفان نزيفين إن كان إن إن ولدين ولدين إيه نزيفان نزيفان to by the time you know this one tun daga yanzu the foundation of Musanna, you know what it does. So when you just come into Kana and Inna, you don't have problem. I waka da ce change? I didn't mean you reach that level. If I come with an exam question, I'll just bring like this one now. I will tell you, make sentence with Kana with it, make sentence with Inna with it, then send in Jumla. Each Jumla they make it, dualize it. So with this one like a karatun like da faɗi ko din da ka ji an yi karatu ba daidai bane za yanzu kana ji an ce maka muftada aka ci addarasaini muftada addarasaini as muftada mm, ba kai ba ka san a ah, to dole a sake ko mana mm. mai nawo ya mana shirme ko wanda ya jumla ya shirme one of them must explain why it is addarasaini mm. yes now جيد جدا Addarasani لذيذان was they sweet yanzu mun fahimci wannan da ko wannan virus ne ko inna wa akawatu <laughs> inna da yan wani. eh kana wa da nata ah. kana suna da yawa da kana sara asbaha amsa duk suna da yan wani da duk yan wani kanan ke innan mata da nata na'am na'am

I, I are Pujari also. Okay. Ramadan. Uh, so then it is just let us see Ramadan. Ramadan. You know sometimes there might be typing error from typist, not from the warnings of the Prophet Sallallahu Ramadana. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان I want to see the word Ramadan. Is it Musarraf or Gairu Musarraf? That is what. Mm, if it is Gairu Musarraf, it will remain whatever it comes as the wasal that it has. Mm. It's not, it's Musarraf. Hey, I want to see it. Wa Ramadan ila sai makari suna damma that is our time ah zai dauki damma eh bari bari bari mu gani wa ramadana ila ramadani ina barin gaji eh ba haka bane ga ramadana ila hadisin da dan mishkila eh, akwai a hadisin da yayin shi mallam bilal bai karanta bari ga wajen eh, hadisin ne na biyu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان رمضان ورمضان إلى رمضان zan zan duba da ku bi ni bashi no they they are they just put about this one they can decide I type it now mun karanta shi ah, mun karanta shi ba zo ba eh, eh, uh-huh. eh, a disi ne shi da bakwai eh sai ka da kuma ina da wani ga wani eh ga wani wannan suka zo da bambancin lokaci ah, saboda you see even this one he just write a juma he didn't do the shakal eh, so this one it can be typing error but I will check from source maybe ah, kuma ya fito a ashirin da bakwai عن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفارات غير منصرف ya yi mukaffaratu ma bainahunna ma baina ma bainahun ma bainahun ramadanu ila ramadana dama abin da yake so mu gani kenan ramadanu ila ramadana mukaffaratu ma bainahunna idan tuni batun kaba'ir idan tuni batul idan tuni batul idan tuni idan tuni batul yawa idan tuni maybe sunan ramadan is zairu munsarif but i will check tun da kaga ya dauki ila ramadana amma duka ga ila ramadani hmm. so it is very it is very concerning amma ka ga juma'a ta ila juma'a eh shi zai dauka wa ramadana ila ramadana ka ga concerning ba lokacin kasa dama a lobin da muka yi munsarin ai mun gani mun ce ba sa daukan kasra da tanwini yawwa ga ila ya zo ai ya kamata ya zama to harfu ism majrur ne sai dai amma wannan sai dai majirun kasra fi mukaddara ce ala ta'i mana min zuhuriha asqal kenan atwa ta'azzur kenan ok now are we done with this Are we done with this? Yes, sir. Can we see the Wajibu? No, we can see it. So. يجر الاسم إذا كان جاء بعد حرف الجر حرف الجر يجر يجر الاسم إذا جاء بعد حرف الجر بعد حرف الجر يجر الاسم أنا يوم أيوة سونا جرح هذه دي سوى idan za a ba da harfin jar if it comes after harfin jar ana yi masu muna jar bayan harfin jar misali za a ba ba shi yi tsila a su ƙi ne ka ce su ba ka ce ƙafo

suna da yawa sai dai mun zo kai mu rubuta duk a lokacin da harfujar ta fito ita ce duk lokacin da eh, kuma in dai aka samu harfujar eh. ya zo most of harfo a rufu a jar ne eh, sai dai idan most of huruf sai dai sai dai idan abin da ya kare kalmar ta kare a ƙarshe ita gaira masarrafa eh sai dai inda take amma in dai ka ga ila an fo ta kamar idan mabni ce ma ta zuwa ƙarshe dama mabni mabni a ita ce take canza okay ita ce mu'arab eh mabni ginanniya mabni ginanniya eh, to yawanci kuma ma da biya kaga an sa ma su a ƙarshe eh inda ba ya kawo irin su Musa ba hmm. ra'aitu huwa ma'a Musa to ka ga nan ba zai taba canza haka amma yawanci a misalai da za a bayar da ɗalibi zai fahimta ma ba za a samu a hikimin ma larabcin ba a cika sa kalmar da ba ta canza ba a gaban ismin jar kaga muka ce zahaba bashiru ila su'i harsu jar din shine ila kaga ismin majrur A suqi as-suqi sai muka ce as-suqi ne duk sai as-suqa and we didn't say as-suqu yes because of the ila But it hadn't been there is no ilah. If you are going to start Jumla with Asuk, who can give us a Jumla with Asuk? Uh, asuk ta zama muktada? Asuk, Jumla ta fara yi da Asuk, ba na son ce muktada. Now, Asuk Azim. Asuk Kaga ya ce sukul, bai ce suka ba kuma bai ce suki ba. Because ya zo a muktada da So ya ga Asuku. to give us jumla with asuk as maf'ulun bihi الولد ذهب إلى ذهب السوق السوق فدما كان سا محمد السوق جيد جدا هكذا مفعول به kana sa mm. shara mm. muhammadu wanda ya aikin mm. akan mai aikin ya fada kan mai masu kasuwa kana sa muhammadu asuka kaga suka eh, mu'arab ce ke ta zo a kana sa muhammadu suka mafulin bi asuku azimun fa mubtada eh, nan kuma gashi ta zo ذهب بشير إلى السوق It carries all the harakat. ذهب بشير السوق أي ذهب بشير السوق اللي يبقى جملة أكوي كلمة من نسكزو أفعال ذاك تردولا جمال سيكاسا حرف حرف جميل kamar da kala kaga yake cewa dakhala muhammadin fasla amma kharaja fa لكن أنا سكت ما مفيد على خلال السكة ساعة ولا أقوم أسكت خرج محمد بن السلام صلى الله دقيقة أين سنك شو أي صديق أي صديق يو وقتين مشغولين به نعم نعم في السوق يوه سرقة bashiru يا ji عيرك yi سرقة سرقة الولد في الصوت وهو سرقة أي يسرق يسرق يسرق يسرق yana sata in yasriku fa in yasriku fa qad sarafa fa in yasriku fa qad sarafa ahu lahu min qawl wa sarra yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahu qala antum sharrun makana aga fa in yasrik aga in yana sata in conditional statement hmm. in yana sarata faƙar saraka a kulla gumin kawai su yan wanda suke fara ne just from da aka ce bunyamin ya yi sata ne sai suke kallo ah ya yi sata to ai is just a direct replica of his brother hmm. so in dai yana yi to fakat sarata a kulla gumin kawai a shi ba dan uwan shi din a da ya taba sata ba sai shi ne kuma yake kallon su yake shi da ya fa sarra yusuf ne su yau biyu ya ji zaki amma sai kokari ya koyi a zuciyar shi bai nuna musu he was hot with that statement da din sharri din da sun sharri sun san me suka mai ba amma kuma suna cewa to ashe shi ma da farawo ne ya yi shi su sun manta da laifin su na jefa kalmun sa جاء المدرس جاء المعلم هذا جاء اي تعرف الفصل كويس اذا جيت كويس هنا لا لا ده ما تو دقيقه فقط ذهب فوق بشير الى السوق ثن من يستطيع ثن الجمله نعم بشير ذهب بشير الى السوق الى السوق alif wala alif yace zahaba bashirani ila suqaini suqaini just like this one it cannot be suqani why because uh, it's um, harfu jar now it is ism majrur you call this one ism majrur as ism ism استمتع بالشيخين دين زي زما اسم مجرور اسم مجرور نعم جلس جلس محمد على المقعد على المقعد عادي بدي ننسى مقعد أو مقعد نعم ثاني الجملة جلس ايش جلس ايش سلي جواب يشور ولا بشير سلي ايه نجا سلي اسكيم اسكيم يوا قل ماذا جلس محمد جاني على maka'a maka'adain kaga an al-maka'ad huwa isim majrur naqulu al-maq'adaini al-maq'adaini musanna ke ismul eh, majrur ism majrur ism majrur suna mai jarra okay shi walakin huna al-maq'adaini ism majrur bil yayi wannan majrur bil kasri ne aina amma if you make it musanna majrur bil yayi shine ko kamar nan ne ai ok babu ma'ana babu yadda za a matsayin mayar da shi maka addini Adini ai kace maka addini kuma ya tashi sai dai a bar shi a maka sai dai a canja eh dole ai wannan din hmm. dole wace ta ai aka ce ila su daini masu kini ba eh, ai musanna karka manta musanna dama asali ba ziyarati alifu da nun muna sa fata ne eh, fata ne musanna fata ne jam'i ne muka waka ga kasara jam'i ne ke daukar kasara shi jam'i bara mu taba shi ba sai ba shi ya wata shekara ne sai sabon sabon fatra amin ya rabbi masha Allah jazakumullahu khairan